wasa na Allah mutane kuma sallah ma ba sosai ake yi ba saboda dan kasa barka dai a Aisha Aisha sanu da zuwa Aisha kamar kin san nan kenan mun dai san cewa kai abu kana bayan mai girman shugaban kasa Muhammadu Buhari amma me zaka iya cewa dangane ga gwamnatin jihar Jigawa wani irin ci gaba aka samu ko kuma rashin haka me zaka iya faɗa idan kika ce Jigawa badar talamis zaki mun magana in kika ce talamis ko ba haka bane shi talamis abinda ake nufi hail kenan saboda haka abinda nake so da ke ki dinga ganewa har kullun in zaki ki mun tambaya ki mun tambaya daidai da gurbinta kuma ki faɗi suna yanda ya kamata wato ina gaya miki wato a jigawa ci gaban da aka samu a shekara hudu yanzu a baya ba a same shi saboda me shi badar da ya zo ba haƙe haƙe ya dinga yi kamar gafiya ba ko kada abin da ya dinga yi sai ya ce to shikenan a zo a yi noma a kuma yi dogaro da kai matasa su samu aikin yi su tsaya da kafa su da an mai da su yan jagaliya da gaba ɗaya sai dai su yawon maula sun zama maroka sun zama menene amma yanzu a jigawan kaje kana irga kuɗi ka wuce wani ma ba zai kalle ka saboda kishi da kuma suna zaune da kafafunsu badar talamis ya nuna musu hanya mai girma badar gwamnoni ma a najeriya in ka ce in bai zo na ɗaya ba zai zo na biyu asuba ta gwamna ma kina kallon badaru aka ce gwamna to zaka ga gwamnan ne kawai yawwa saboda me shi badaru maganin yan hauragiya da zazzara idanu eh maganin wayancan da musa takarda ne ina gaya miki wannan zancen yawwa ma bari eh jigawa ba a yanzu in ka je ka ce badaru kana zuwa ko ni dan kasa na je jigawa zan je wajen badaru ba na cewa badaru saboda yanzu ka ji Allah ma ice a baya sai dai ka ce mai girma mai girma gwamna wato badaru talamis saboda me saboda a lokacin da rika ya dawayya ta jani wajen fadar walayi idan da na ga mutanen jigawa gaba ɗaya sun dawo sun murmure tabbas ba su gaba ɗaya kowanne goshin sa kalliye saboda me sun samu tsayayyen gwamna sun samu jamurtacce wanda dattijo wanda ake ganin mutuncinsa baba Buhari yana ganin mutuncin Badar lamis kuma yanzu a kanan ma ina gaya mutum da tagwaye ne Kano da Jigawa akwai mutane da yawa da suke kaunar Badar a kanan ma matakin Kano ina gaya miki wannan zancen kuma da shi da gwamna gani haka sikin ga kuwa ai hasan da Usaini ko ba haka bane saboda haka magana aiki babu fa kamar wayannan mutanen fa duje rake badar talamis sama kuma baba bahari wannan shine magana kawai na gaya talamis baya rami sai ka ce gafiyoyi yawa cikakken kamulin gwamna dattijo kana ganin sa kaga dattijo badar talamis nake a jigawa da wani ma dan jigawa ko ce aka miki dan Kano dan jigawa ne yawa kenan nagode nagode Aisha Allah aure da Allah aure da FC jam'iyyar Buhari ne an shirwa